أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم فلا من الصلاتين كاملتين على رسول من والاه أما بعد الله دي شاهد محرم جرانا دمد دريه دو دتلاتين دبيت دي دي sha ga watan sha ɗaya tu thousand cigaba da karatu cikin shiriniya karatu na ashirin da biyu a yau a kan yi ma'ana musallar sallama yana mai cewa shuja'un idza ma a tala jabanu bi jasihi wa yatun idza banna al-ghamamu bi jasihi كفاء إذا حاز الفؤاد بذاته زمانت أهل الأرض صح ببعثه قد أكثر فيها العقائن وعكزه أفى زمن يدنو به ولعله وإلا فقلبي للفراق مدله فإذا لعبد في الإله أجله زرابي دار الخلد مبثوثة له وأترابها شوقا إليه بوارث بجاء Annabi sallallahu alaihi sallama mai tsananin zarumta ne, ba lokacin da aljabanu matsoraci mata ya mutu da ji a saboda hirkitar da ya shi matsoraci. a nan aljabanu matsoraci amma yana nihin zaru da shi li'itibari masa ya kun ma'ana idan tsanani ya kirɓe yayi yawa lokacin da zarumi wanke gaban mutuwa har wannan idan yayi tsanani zai koma tamkar matsoraci na kusan abin da ya zarumi ya koma matsoraci to lalle tsoron nan ba tsare to lokacin alaihi sallama za ta sama ki mai tsanani wannan lokaci yana ƙara da ya nuna girman za ta alaihi sallallahu don ko yaƙi aka zo na Ali radiyallahu anhu ya ce wallahi idan yaƙi ya ne bayan ma'aiki ma'aikewa Ta irin garin da sai da na ali radiyallahu anhu sai sallar kalma kuma da aka zo yaƙi shi ka fa a bugawa idan shi ina mai shiri ne ya ce annabi sallallahu alaihi wani irin zarumi ne lokacin da zarumi cikin tsoro ma'ana ta lokacin mai tsoro ke mutuwa ma'ana da lokacin da zarumin ma ke mutu da saboda tsoron wannan wurin in tsoro ya kai tsoro jawadin annabi sallallahu alaihi mai yawan alheri ne idza tanna al mu lokacin jiye ruwa biyu ruwan an san girgije abu ne mai alheri to idan ta kama bi yawan alherin girgije ɗan da kyauta annabi sallallahu alaihi to girgije kamar marowaci na shi shi kan da istiara ce طاء النبي صلى الله عليه وسلم ورقاني ya harar faadu lokacin da kowace zuciya ya yi ɗemuwa bai da fi ciwon ta na munafici ko kafirci ko bata. Nabi sallallahu alaihi wasallam sai magance wannan matsala. Zamanin samuwa ma'ana rashin lafiya wacce za ta lizanci mutum. Ta ahalin shirki mutanen shirka to ita rashin lafiyan nan za su samu lafiya bai ba su taba ko a nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana mutum ka tashi kaka tahirai ne amma sanadiyya aika annabi sallallahu alaihi wasallam suke bar wannan addini na mahaifansa wa alhali su waɗannan mutanen ƙasa al'afa'i yi shine manyan manyan macizai annawaki su masu cizo asfara alhali sun riga sun yi alama fiha ga mutanen ƙasa in amma sai ga shi dai sun samu lahiya saboda aiko annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana shi ne ma'ana irin abubuwan da manya-manyan kahiran ke watsawa A sa ana tsammani zamanin lokaci wala Allahu ana tsammanin lokacin ya tani ya kwanta ni bihi anu sallallahu alaihi wasallam illa dan ban samu haka ba kalbe zuciyata mutallahu za a dumo ta sheta mai firaki saboda ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ba aljanna ta tabbata li abdin gabawan da shike a sallahu ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam fil ilahi tun Allah a gani girman annabi sallallahu alaihi wasallam domin neman yadda Allah yana tabiwa ga wanda bai gani girman annabi sallallahu alaihi wasallam zar haka mafhumiyan nuna zarabiyu shinhiɗin Allah ce wa zarabiyu mafusa zarabiyu shinhiɗin tsarin hulɗi mafusa tun abin hiɗawa ne lahu gare shi a ga zarabiyu mafusa wata rabuwa ‘yan matan da tsara guda ne bawarizu masu bayyanowa ne shauƙan domin su ilaihi gare shi shi mai wannan yabon na sallallahu sallama mai girmama ma'aiki صلى الله عليه وسلم هو الهرز من نفس اللئين وحمته فمن أن التراب كما عند الله سبحانه وتعالى عربا أترابا هو الهرز shi صلى الله عليه وسلم تارياني Innas fillain daggatuhin la'antanan ne eh, don wa hamzihi kuma mangazar ke yi ma'ana matsalolin da shi tsawa kuma ta kawace jini ya shige shi ma'aiki na tohuwa su ga wani abu ya hito haka ya tafi yasa huwa sharhu shi bayani ne lubzil mu'amma ne ana da wa abin da an ruhe wa ramzihi kuma da tuwon nuni na abin da an ruhe can Allah limin na salas da yamin illa ramza to abin da suke nufi nan ma'ana duk wani abin da an lura ruhi a nufin sallallahu na bayyana shi wannan misali akwai wata rana wanda hadisi na hakim da na bai haƙi wanda an kan da sina da lawa an kwata wa karrama Allah wajaha sun sayyidina Ali yake cewa karrama Allah wajahu mun samu wani mutum mutane guda ranar bakar guda ya kuce muka kama sai sabai su suka ɓoye suka ce muna da yawa sai wannan ya ɓoye ce muna da yawa ƙarshen dai an aure annabi sallallahu alaihi sai ma ke ce musu Kaɗan haruna min aljazu wani raƙumi ne ya saukewa sai ya ce kullum fi kulli min ashara kullum muna sauki goma na sallah yana haka qaumu alfu lalle mutanen nan su dubu suke kulli a cikin rajulin kowane mutum ɗari za a ba su raƙumi guda kaga ta hanyar da raƙuman da aka yankewa guda goma nan ma'aiki fahimta su da wani kada abu ne wanda an kafi da ramzi shine na nuni haka wanda za a yi ishara gare shi an amur sallar sallama ya hidda abin kahili kowal furwanin sallama shi waraka ne min da anil sukan na mai sako kwanto kamzihi kuma nuninsa ya zama rufihim amazon wal ushi wa raka ne min ɗanin murebe da sukan nan ta mai sa kwanto wa gamzihi kuma da su shike na nihin shi zama zai mu jama'a ahli shirki kwanin kahirci zallar da su la'izi saboda girma ne sallallahu sallama kullum kowannen su mukbil lawahi. kowannen su mukbi surinta da allawahiz idanu ne kowannen su ya runce idanunsa ba mai zuya ya mai ya yi ko ya kama kansa har alhaka na sai ya ya majaluwan abin bayyana suwa ne inori fu'adihi ga hasken zuciyarsa ila an atahul wahayu da wahayi ya zo masa wafka ikanihi gurgurun turinsa ma'ana abin da yake jira ta nusa wafka ikanihi duk ba كل ما kowa minhum daga cikin su waɗannan mutane gaba ɗaya falkashe su waɗanda kafanannin kowanne ya falkashe shi mai rukadi ga kwanan ke na jahilci da na rafana su yi su kalmawansu, kalmasoransu sun su gaba ɗaya an ɓata su gaba ɗaya da su Jikina ne masallar sallallahu sallama abinda ake nufi ana addini nai sallar sallama gaba ɗaya rede addininsu su dama a kaimawa kamar jabu haka ziyo kamar yanzu gaba ɗaya an aiki da wa'annan kuɗi ana an aiki da wani addini falam ya ta ja'izu abin karɓa bai kingi ba illa sai ta ce sarkakakki na sai addinin musulunci aka karba inna dina inda Allah al-islam sannan Allah ce man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbalu wa huwa fil akhirati min al-khasirin cikin suratu ali imran amin na mun shiga cikin aminci in tarina daga zamanin mu suruki da jirkitawar zamanin mu jirkitar da tansa domin cikin aminci bihi da albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam domin cikin jirgitawar zamu miyagun a su yawa da inganta, shi wanda wanda inna mu'awiyar radiyallahu anhu wardahu ya rawaito shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tazalu da'ifatu min ummati zahirin ala al-haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullahi aqrafatan Nabi sallallahu alaihi ce al'umma ta ba za su gushe ba suna daga gaskiya kuma duk wanda sa musu ba zai da ba al'amarin Allah ya zo kullum sai aka samu na ba sai kan bi daga gaskiya da shi ne yake cewa aminna bihi min nahar nasuruti rasulullah mun yi tumbe shi ne ma'ana mun tsaburo mun yi tamka ala a da'ina kan maƙiyanmu shufutihi saboda ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma'ana ila suna zama ala babiha cewa ala bisa ga ala ma'ana zuwa ga kiyanmu falbihimu ɗaya mai kiyan kai fafanau ya suka zawo an zuhufihi daga dagar ma'aiki sallah sallama ana daga rundunoni jam'u zahaf zahaf ne rundunar da sai wata wani ya kafa wani da asasa wata tafus ya suka jiyo su tsero an zuhufi daga barin rundunonin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yadda mai wasal hunainan wasal badaran wasal uhuda usul hatfin lahum min al Ta tabbai su yakin hunainu man tambayi su badar tambayi su uhud su kahir za'amatuhum shugabancin su lam tahmi sawabigu cikakken sulke sulke sulkuna nimul sabigatin dinnan wanda aljalawi zubarorinsu Ashaddat suka ɗaura alaiha bisa ga zarumawa. Barorinsu suka ɗaura bisa ga zarumawa. Ana da zarumawa za su zo yaƙi, barorinsu, iyansu sai suka ɗaura musu sulkunan. Wurin ga sulken, Dan ta hannun ha ta kare su ba min su yi fihe ga bana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi atul ishiraki jama'ar kahirci. dama mai shi'a na nuhin jama'a amma mafiya za a bayan 25 ga wafatar sallar sallama da wannan kungiyar shi'a ta bayyana sai aka masu sakan musu kalimar shi'a su ne kiya sahabban na sallar sallama shi yasa ma za a ga mafi yawa da wurare da yawa suka ga dai sai taho kamar da masala haka yanzu dai gashi في أسرات أنا أسكن القرآن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أغنيكو إيقول سكتب قرأوا الدين السكتان يأكون يكاك شيعا أجمع شيعا كينا أنن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أنن بين هكاكما ثم لننزع أن من كل شيعة أيهم شد على الرحمن ƙarshen surat Maryam. Kaga dai abu ne wanda sai matsala kalima shi'a ɗin. To shi ne ce shi'atul ishiraki jama'a ta tarihi ta ganin ma ya jingina da kahirci shi'atul ishiraki. Ta ta jama'an naila Falahi ha samun tsira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta addinin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ko ta naila samun falahiha wanta na tsira ita wannan shi'a ɗin ta kahirci. fuskar ba na sallasa ya yi mata sabko ita wannan shi shi'atul ishiraki wajen kusa bayawa hussar wadda ta yi ko ta yi baki yana nuni ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna idza ma nazalna bi sahatin sahati kawm fasabahul munzari kama qala sallallahu alaihi wasallam ala su'ul nafsil mutti mu haka din ta faru bisa ga abin iman ran mai tsoron Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam waktirahiya kuma da abin iman wannan rayuwa da amma mahaifiya ke so ne wargaza shi a shirafi zubutu kuma lam da zuhufuhum qad zallalat jihami Zuhufu runnonin su na yaƙi qad ke kun horo inji ma ya ta suka yi shekara ta ɗaya kenan uku zuhufuhum rundunoninsu rukunan jajayen masu waɗanda su masu dinnan maraki wuraren suka ha ya tabbata gare su halfar a bayan haɗarin suka hirai waɗanga masu ƙadzallalat su suka hore waɗannan rundunoninsu in jima'i har da sandarewar da suka yi shine buwayar da suka yi da sanantar da suka yi to masu annabi sallallahu sama gaba sun hore waccan buwaya ta da sun gyara musu zama shi da aka nuna alhafi ya kai can bakin ciki na wa ma billahi riku ajizu ajizu wanda yake kasashe da zuwa ga muradi Wama bai zamo ba hafi a cikin bakin ciki ku alhafi ya kai cin baki na wa menene kuma ajizu kasashe rufe yake riskuwa ke samu billahi domin ya yi baki kawai a'a idan ya yi bakin ciki ba shi zai sa ya samu abin da zai samu ba kamar yana tasliya ne wa kansa wali in zunubi dona ɗai ba ta hajizu to sai toye tawali kuma wali hajizu a can mun fahimci cewa to da ya baki ciki na mana ajizu kasashe wa ma bai zama jiruku yana da su bukatar su Bilal saboda ciki mana damuwa za ta sa ka samu abin da kake so ba sai ya taho kuma yanzu yana tawali'i cewa li hajizu ai ina da wanda ya tare min kuna ɗaiwatin ban samu zuwa matina ba min zunubi shi ne na. shi hana ni zuwa madina ce abinda ni ce waccan amanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma sai jimla Italiya. wali irnul irnushtiyaƙin munajizu wali irnushtiyaki ina da aboki na bege munajizu wanda zai hito na hito abin ne lima shi shine kamar yanzu a hidda wani ku yi da shi idan kai kana iya sai a ce kai kirnu Sannan mu naji zuwan ya hito na hito yanzu abin da shi kamin ma'ana begina ya bayyana suka nake an sallar sallama to shi a zarumin da ni bayyana suwa wanda zai goge min damuwar da ya ciki rashin zuwa madina shi begen ga shi zai kasta da rashin zuwa madina kenan rashin zuwa mai ya kuranta shi kamar wani zarumi ne wani ya tare to shi ko ina zaruminsa wanda zai shiga ya yaƙi da wancan ya shiga daga ya wancan to shi ne begen sunsa ko bai samu zuwa ba hukewar da ya ga bege zai sance masa damuwa da bakin ciki to shi ne cikin fakultu sai ni ce Bali kirmish ya yaƙi ina abokin game shi ne bege munajizu wanda ya hito na hito da rashin zuwa madina kufa zamanin rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haiz ya tattara lissa'ati ga tatin kai ma'ana ya tattala ga arziki daga sahabbai sun ji dadin su kenan yau kowa na son ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi zamani da shi su yi sallah da azumi da zakka da hajji da yayi da cin abinci da shan abin sha da farin ciki da damuwa in ma zai yi shawara saboda kaihin hankalinsa su abokan shawararsa kuma wanda umarni na Allah wa sharuhun fil amri duk dai tare da sallar sallar a aiki in ba su da lahaya zo kai shi in su kai mulki ya fara musu iyakar da ya fi mutum ya samu da zamani a nemi sallar sallama. Makanar Rasulullah sallar sallama daraja annabi sallallahu alaihi wasallam wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa'izu wanda ya rabauta ne bil majlis girma ma'ana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda kai shi girma shine in aka turbata jikin annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi faƙi na duniya gaba dai ahlul haqqi idan ba cikin anmuzajul labib fi khasasul habib sallallahu alaihi wasallam na al-imam as-suyuti kuma ash-shifa bi ta'rif al-mustafa sallallahu alaihi wasallama imamu alƙadi iya rahimahumullah ce wallahi nan wurin da aka turba da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin Aisha kenan duk duniya ba inda ya shi daraja da kima suka ce wallahi ko al'arshi da ɗakin Ka'aba kai girman wannan wurin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti wa min minbari rabat miriyat janna ko kuma wata riwaya ma baina baiti Aisha wa min bari. rawdatun miriya da janna yau ko abin da suka faɗa da shi zo wannan wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama madakin Aisha ne ta siddiqa da suke radiyallahu anhuma wadda gaba ɗaya rabin addini na wurinta Allah subhanahu ta'ala idan aka tazahi ya saukar da lokacin da saukar da ayoyi goma sha shida yana wanki ta Aisha tu bintu Siddiq radiyallahu anha wa ardaha shi ne ce matanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wuri Wannan takas na annabi sallallahu alaihi wasallam fa'izu ya rabota bil majdi girma wailun wani ya tabbata halaka ta tabbata li halafin bi akhlafin ga yan baya mutanen su kenan uku fa wailun bane ya tabbata li ajalafin ga waɗanda suke jahilai kan ujilfi shafa wa tilfu dalalatin huwa jahilu al hamaku kenan wawan jahili jahili wawa shi ajlihu to shi ne jalaf saboda saba masa jahilin saboda jahilcin su ne su Abu Jahal ne kana iya sallar sallallahu alaihi kasance kuma ar'an nasu shi ne mahi kewa mutane ihim gare su li illihim ya alƙawlin su dan illu alkawali la yarqubuna illan wala timma an cikin farko ta tawwa bayan haka fa huzna mun tara izan kuma fi annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'u kuma zullihin kancin su kancin su dama girma yana ga Allah da banzan Allah ga mu'minai walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la yafqahun suratul jumu'ah ba ra'usun la bidullihi rahaina mun yi tinkaho mun yi alfahari mun yi bugun gaba hira annabi sallallahu alaihi wasallama khadan muna masu bugun gaba wannan takidi ne ma'anawi alal nasi akan mutane kullum su falaita kirinin ba abokin gami wani zarumin ba da zuma hito na hito fil arda cikin duniya da na gare mu ana ya ce ya kai mu ƙarfi domin khair ummatin ukhrat lin nas din falau na mun suka anna da sabatun zargi rago kullu mazamma dukkan abin zargi hira da sun ba mu ta labo domin mu dinnan muna cikin ummatu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa faina mun cika hirsan mun cika izin ya alƙawali lahu tashi irsan kan kwaɗayi alaihi gare shi soyayya sallallahu alaihi sallama ana dina nuhi ga shari'a sa irin abubuwan da muka rubuta ga shari'a ana mun kace albiza da zuzzuka laihi zuwa gare shi nasmu muna ɗaukaka bi himmatin da himma zahamna mun yi tutsusu ko rahamna mun yi godiyo rahamna mun yi gursilo kulla umma kowace al'umma ala ita kan riko a nan sallar sallama ma'ana a kan riskuwar ziyartarsa abin da ne ma'ana mun tsere ma kowace al'umma kan kowar da muka yi da annabi sallallahu alaihi fa fuzna mun rabauta almafawiz tazuzzuka walan tab'ud basu nisanta ba alaina gare mu ma'ana dai kan abubuwa ke samu na abubuwan kangewa kamar da misali za a kwan yaren shari'a ta sallar sallama shari'un da suka gabata za ka irin sauƙin wannan shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kan yanzu irin su rubu'i su basuwa mu kuma kashi ɗai bisa arba'in haka su don jini ya tuɗa misali an jasa ga yanzu sai sun kwata wurin ko wankewa ɗai muka su ba su cin gani ma muna ci sai kamar tashi kamar dazuzzuka ma'ana abu dai mai faɗi haka mai wata akwai nauyin shiga gare shi madahatu na'ib rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaq ya ablaji ita ammahi haqqi wa ibu kalami dadin magana ta na tabbata da arzu na tattakawa ibu kalami dadin magana ta fihi wa sallallahu alaihi wasallam da arzu na tattakawa lillahi zuwa ga Allah ilaihi ma'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u wannan nuni ne ga wannan aya ma'ana na tabbatar na nutsu cewa Allah ya karɓi yabo wa mali makharaju ban da mahita min takasiri ta in ni gaja yabon alisasa min ba'adu bayan irin abin da ya bayyana gare ni irin daraja annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in ta yabonsa to ba da mahita don haka ba dama in Fakku na gaggade mai hati yabona ilaihi gare shi kamar ki amarya إني أذهب لك شر ملو إليه يذفون نا جرجة هتي يبون إليه جريشي وحيا إتى يبون أما فهرجو وتكي وتكيرن مرد أبين ننشي معنا المعصور شي أبين سكنه يبون جبتي أما أبين شكنه kwamfiyarin daraja da matsayi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin ya yi masa to kamar dai shi yabon tabu ne ma'ana ya haƙƙin ya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wuce alan nan da in abin a ka alan nan tare da kuma an amma laila annahu adon annabi sallallahu alaihi wasallam ba tajawuz yana karɓar ko da abu buɗe inda ba don annabi na karɓa ba to da yabon na wuta zan jabu to kenan dai ba jabu wannan shi a lura kenan farko ya ce zafafta gargaɗi mai hati yabo na aligare shi wahai alhali ita ba harajo jabu ce alan na in za a bince ni ko alam da ta ta an bince ni to ya ta wuce amma da shartin laula annaku ba dan cewa ma'aiki mutu za su karbi inda ba zai karba ba da jabuce ta tunda ya karba ba ta wuce rajautu na yi ɗan mahaf wadda tsintsin samahi ta wata annabi sallallahu alaihi wasallam tabbasarto ta lini na san na taita ga neman baiwa ina na tafiya wanda nake na san na ke wace bayo annabi sallallahu alaihi wasallam amma ni na san na tafiya fa kam yawa mai jin zuɓur rajja yayi fata abdi da janahihi lehinsa ko bi khabdi da sassar da sa, ma'ana dai kam khaifin da yawa mai zuɓur rajja yayi fata khabdi ta hanyar janahi ana da janahi ana yi magiya ihta wali akhfil janah karim wa kam asimin yawa mai zunubi najja annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsirashe shi bi rab junahihi ta hanyar kilehin junahun din laysa alaikum junahun junahun kalimar junahun kilehi an kai ruwa ka je mu tuna tabbata bi ne, dan ba ta riya ba ce ga an tuna ta bi ne hakika ne musirin mawadaci nake da sin ko musirin mai yawan dukiya nake da ca dahihi saboda yabon a nai mahu alaihi Salama. amma wannan kalima kiya abin da suka nuhi ma'ana na tara lada can yayi ta faɗa akan dai magana kan cewa habastu alaihi ra'asa mali mada'ihi wa turtal jawa'izu sai ana ɗan mahabbai waki ne kenan kan mutum ya ji ya ce na tabbata na ta tabbata da kai wani sallar sallama ko wani ce a saboda neman kuɗi ne shi ke yi ya ce aiwatar da jawa'izu ana da maham aiwa mutane rise kenan billahi ga Allah kawai labin nasu ba ga mutane ake nema ba don haka abin da nake nema wadata da nake nema gaba an tallasan to ga Allah nake neman tafa ba wadata ga fiki nake da ba to ga Allah kawai ake neman ta labin nasi ba ga mutane ake neman ta ba wannan shahararre dan goge na wanda mutane da masu shirya kana cin suna ta maimaita shi wa billahi la na dal jawaisu wannan dai yana nuna dai irin tawassuli da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tare da gashi yana da yawan zanubai yana nuna tawassuli da sallallahu alaihi wasallama domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walau annahum id talamu annahum ja'uka fastaghfara Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabur rahim kuma wannan ba ana nihin inda yana bisa gaban kasa ba lokacin da ya tafi zuwa ga rahama Allah subhanahu wa ta'ala domin haka ta faru Imam Malik da Abu Ja'far ke tambayar Imamu Malik cewa na zan dibi in yi in yi addu'a ƙibla zan ɗiba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ɗibi annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine alƙiblar shine alƙiblar baban ka annabi adam alaihi salam Shi ba don shi ba baka san alƙibla ba da ba musu san alƙibla ba shi halan ka ji Allah ya ce walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka sun zo maka safar Allah safar lahum rasul lawajadullah tawwab rahima wannan sai yadda lokacin annabi sallallahu ya ci gaba da addu'o'in da suke da da suke wannan shi wannan harafi Allah karba mana albarkacin sallallahu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh